Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita shida, ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalot FM. Sai tashar mu ta View Africa akan mita ɗari 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Ana kuma iya kama shirye-shiryenmu kai tsaye da kuma waɗanda suka gabata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci na yau talata goma ga watan Disamba shekara ta 2019. Yusuf Aliyu ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirye-shiryen namu. Kamun mu tsandima cikin shirin, Ka'almasi fara mana da kanin labarai. To Yusuf ana kyautata zaton jagabannin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai za su yi shelar gabatar da takardar tsige shugaban Amurka Donald Trump a yau din nan. Shugaban Amurka Donald Trump da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo za su tattauna a yau din nan talata da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov a birnin Washington. sannan zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar 'yan yawon buɗe ido shida sanadiyar amintan wuta a ƙasar new zealand To kanin labaran kenan muna kuma tafe da cikakkun labarai. Haka kuma muna tafe da rahotanni idan muka shiga cikin shirin za ku ji cewar wai me ke kawo karuwar ma'aikatan bogi a ma'aikatan gwamnati a matakai daban-daban. su kuma ƙananan ma'aikata tun da su ake sa su su yi su ma sai suka zo suka kakkara nasu to shi ya sanya kowane rukunin gwamnati yanzu in za a yi bincike akan ghost workers Shin ana iya cewa wai ana mutunta rayuwar ɗan adam a ƙasashen Afirka? Ko kuwa wasu tsararu ne kawai ke samun kariya ga haƙoƙin nasu? kamar da ake kare diputoci da rigar kariya kamar da ake kare ministoci da shugaban ƙasa, yadda dokoki suka tanadi ake kare wa'annan gungun ma'aikata to haka ya kamata To muna tafe da cikakkun rahotanni kana kuma za mu kawo muku shirin noma tushen arziki wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar. Amma duk kafin nan sai mu gyara zama domin mu ji Ibrahim Kalmasi da labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ana kyautata zaton jagabannin 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka za su yi shelar gabatar da takardar tsige shugaban Amurka Donald Trump a wani taron manema labarai da safiyar yau dinnan agogon washington da kewaye a ginin majalisar capitol hill an tsara cewa shugabannin kwamitocin majalisar wakilan na shari'a da na bayanan sirri da na harkokin waje da na harkokin cinikayya da na duba ayyuka za su kasance a wani taron manema labarai inda aka ce za a bayyana matakai na gaba game da binciken yiwuwar tsige shugaban. wannan na zuwa ne bayan da kwamitin shari'a ya kammala zaman saurare jiya litini inda ciyaman ɗin jerry nadler ke cewa yunkurin trump na abin da ya kira tafka rashin gaskiya saboda ya ci zaɓe wata babbar barazana ce ga tsaron ƙasa shugaban amurka donald trump zai haɗu da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a yau nan talata a wajen tattaunawa da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da ke kawo ziyara a nan amurka wani babban jami'in gwamnatin amurka ya ce wannan babban jami'in diplomasiyar kasar rasha din wato lavrov zai so a tattauna ne kan makomar dangantakar bai daya ta kasashen biyu da kuma halin da ake ciki a kasashen ukraine da syria da dai sauransu wannan ganawar na zuwa ne a daidai lokacin da hulɗar bai daya ta amurka da rasha ke tsami sanadiyar zarge-zargen shiga shara shanu da ake marasha a harkokin zaben amurka wani rahoton na bincike musamman na robert mula wanda ya bincike zargin da ake marasha na yin katsalandan a zaben shugaban kasar amurka na shekara ta goma sha shida ya ayyana cewa lallai kasar ta rasha ta yi shishigi a zaben don amfanar trump rasha dai ta ta zargin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar wasu 'yan yawon bude ido shida sanadiyar aman tanderun wuta da wani dutse ya yi a tsibirin white island na kasar new zealand hukumar 'yan sandan kasar new zealand ta ce mamaci na baya-bayan nan ya rasu ne a wani asibitin auckland da dare kuma baya ga mutane shida din da aka tabbatar da mutuwarsu wasu mutanen kuma takwas sun bace bat kuma ana ganin su ma mutuwar suka yi sannan kuma akalla wasu mutanen 31 sun ji raunuka rashin kyan yanayi a tsibirin na white island ya sa masu aikan ceto sun kasa komawa tsibirin don neman waɗanda ke raye wata cibiyar nazarin ƙarƙashin ƙasa mai suna geonet ta ce har yanzu akwai yiwuwar sake faruwar aman wutar da kashi 50 cikin 100 cikin sa'o'i 24 kotun tabbatar da adalci a duniya ta fara wani zaman shari'a na tsawon kwanaki uku mai cike da abin tarihi a yau dinnan talata kan zargin kisan ƙari dangi da ake ma gwamnatin myanmar saboda murkushe musulmin rohingya da sojojin kasar suka yi a shekara ta bakwai. wannan shari'ar ta biyo bayan shigar da kara a a watan jiya a kotun majalisar ɗinkin duniya da ke birnin hague da ƙaramar ƙasar nan ta afirka ta yamma wato gambia ta yi a madadin ƙasashe 57 mambobin ƙungiyar musulmi ta oic ƙasar ta gambia dai na zargin ƙasar myanmar ne da saba ma kuduri na shekara ta 1948 na hana kisan kare dangi yan rohingya wajen dubu sun tsere ta wajen ƙetar kan iyaka zuwa ƙasar bangladesh a watan agusta na shekara ta bakwai saboda kauce ma shirin halaka su da sojojin ƙasar suka yi sanadiyar wasu harharen da mayakan rohingya suka kaddamar a jihar rohene ta yammacin ƙasar yau dinnan talata 'yan sanda a jamhuriyar czech sun ce wani mahari ya harbe wasu mutane shida har lahira ya kuma raunata wasu biyar a wani asibiti da ke gabashin kasar harbe-harben sun faru ne da misalin karfe bakwai na safe agogon yankin a ɗakin jiran likita na asibitin da ke birnin australia daga bisani 'yan sanda sun ba da sanarwar cewa maharin wanda aka gano cewa ɗan shekaru 42 ne shi ma ya mutu. da Ibrahim Kalmasi Garba da labaran duniya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotannin namu. Wata babbar matsala da ta zama ruwan dare a ma'aikatan gwamnati tun daga tarayya har zuwa gwamnatin ƙananan hukumomi a Najeriya. ita ce matsalar ma'aikatan ɓoye wanda ba a ganin su a zahiri sai dai a rubuce baya ga irin ikirari da gwamnatoci ke yi na cewar suna yakar ayyukan zamba cin hanci da rashawa amma har ya zuwa yanzu ba a sun gaza magance karamar matsala a cikin yakin nasu a cewar masana lawal isa ikara ya bai yi kusa a gwiwa ba ya haɗa mana wannan rahoton. hauhawar samun ma'aikatan bogi a hukumomi da ma'aikatan gwamnatoci daban-daban a Najeriya na ƙara jawo hankalin manazartan da ke ganin akwai aiki tukuru. Maganar samun ma'aikatan boge dai a ma'aikatu daban-daban a Najeriya a iya cewa ta riga ta zama ruwan dare a Najeriya ta yadda kusan duk lokacin da aka yi bincike akan bankaɗo irin waɗannan ma'aikata. To ko me ke rura wutar wannan matsala ta ma'aikatan boge a Najeriya? barista el abubakar lauya ne mai zaman kanshi dama tun farko an so mu samun ma'aikatan boge 'yan kaɗan ne lokacin mulkin yakubu gawan to amma da mulkin siyasa ya zo sai abin ya ƙaru yanzu kuma ba a magana saboda kowane rukunin gwamnati yanzu a najeriya akwai ma'aikatan boge ba komai ke kawo su ba haɗama ne na manyan ma'aikata su ke haɗa kai da kashiya kashiya waɗanda su kuma waɗancan ƙananan ma'aikata ne don a shigar da sunayen da ba na ma'aikata ba lokacin da za a biya kuɗi a cire kuɗaɗen waɗannan da aka shigar da sunansu don su ƙaru a kan abubuwan da su suke so su kuma ƙananan ma'aikata tun da su ake sa su su yi su ma sai suka zo suka ƙaƙƙara nasu to shi ya sanya kowane rukunin gwamnati yanzu in za a yi bincike a kan ghost workers za ka ga cewar an zaƙulo dubbanni ne ma shi kuwa mai fashin baƙi akan al'amuran yau da kullum kwamar muhammad awwal na mai gyaɗa cewa yi matsaloli uku ne dai manya ke kawo maganar ma'aikatan bogi a wannan ƙasa. akwai handama da dai na shugabannin waɗannan ma'aikatu da ake samun ma'aikatan bogi na biyu akwai rashin kulawa daga ɓarayin gwamnati ka gane na uku akwai ƙarancin albashi wannan albashi za ga wata ma'aikatan ka ji an ce suna karban dubu hamsin a wata wani ka ji an ce dubu saba'in wani ka an ce dubu haka albashin yake gashi nan barkate ba shi da tsari to waɗannan abubuwan su ne suka haɗu suka haifar da cusa ma'aikatan bogi a cikin ma'aikatun gwamnati na tarayya da na jiha da na ƙananan hukumomi. To ko ta yaya za a kawo ƙarshen wannan matsala ta ma'aikatan bogi a Najeriya? ga abin da barista elzubair ke hange to abin da za a yi shine da farko a tsaftace daukan aiki yadda ake daukan aiki a najeriya shine matsala kiran da za mu yi ma gwamnati a yi bincike mai tsanani a shigar da harkar na'ura ciki a tsaye da wannan abun kuma a review na civil service rules to na ƙarshe kuma waɗanda aka same su da hannu a hukunta su don har yanzu ba a hukunta kowa ba tun daga 75 ɗin nan har zuwa yanzu. Shi kuwa kwamar awwal na mai gada cewa yake gwamnati dai sai ta tashi tsaye musamman ma dai ta hanyar samar da wani rumbun bayanai. Hanya da za a bi ta zama fita shine guda ɗaya. Gwamnati ta tsaya ta ƙirƙiri wani single database da zai capturing din duk wani data na wani ma'aikaci kai ba ma ma'aikaci ba duk wani dan Najeriya wanda da an sa sunanka zai fitar da bayananka da adireshinka da komai da komai in kana aikin gwamnati za a gane in baka aikin gwamnati za a gane ka haka ma IPPS din da aka fito da shi gwamnati ta yi kokari akan wannan tsari sanadiyar IPPS din nan zaka je ka ga an kira ka an baka appointment letter amma appointment letter din tana rijin wajen shekara biyar da ta wuce ba kai kuma yau aka baka isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria wallahi shugaban ni kutuna rabana ya yi ku rabana ya yi mu gara gamar ma hannunku jan mu kuke bin ku muke shin ina za ku da mu ku tausaya mana hakan to Allah ya kyauta a gaida lawal isa ikara Daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar, a duk ranar goma ga watan Disambar kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar domin wayar da kan al'umma da tunatar da mahukunta akan muhimmancin kyautata wa rayuwar bil'adama a doron ƙasa. Wakilin muryar Amurka Suleiman Mumuni Barma ya haɗa mana rahoto akan muhimmancin wannan ranar. Kare hakkin ɗan adam na daga cikin ayyuka mafi haɗari a yau a duniya. saboda yadda wasu ke farautar irin waɗannan jami'ai da zumar katse masu hanzari mafari kenan hukumar kare hakkin ɗan adam ta sai ndh ta shirya taron muhawara domin tantauna wannan batu asuman musa na daga cikin kwamishinonin wannan hukuma in muka tsaya muka diba a duniya suna da yawa yanzu a yanzu ma da muke wannan taruwar suna da yawa waɗanda suna cikin mawuyancin hali akwai waɗanda aka kama akwai waɗanda an ɗauke su an ɓadda su wasan inda suke ba akwai waɗanda kuma suke cikin gidan kaso ba nan nijar ba ma misali sai in ce duka halcan eh, nations jini eh, akwai dokoki waɗanda sun ka sa hannu na cewa sun ɗauki alkawalin za su kiyaye duka wani taka hakkin ɗan adam da ko kuma wani wanda ya zamana eh, yaƙin shi shine shiga hakkin ɗan adam an kiyaye da shi domin magance irin waɗannan matsaloli gwamnatin nijar ta aike wa majalisar dokokin ƙasa wani ƙudurin dokar da ke hangen samar da kariya ga jami'an kare haƙƙin ɗan adam a wannan ƙasa matakin da muhammad bashar na gamayyar ƙungiyar rezo esperance ke ganin yayi daidai kariya in aka same ta za ta iya ba da walwala ga wannan aikin kare haƙƙin ɗan adam da lurarka da ilimin da allah ya baka kuma da kuzarin da allah ya baka kace za ka kawo gudunmuwarka don ka a tozarta wani ko a cima wani mutunci gabanka ko a mashi wulakanci gabanka ba tare da haƙƙi ba ba tare da abin da doka ta tanada ba kare haƙƙin ɗan adam aikin sa kai ne da ke ɗaya daga cikin gimshikan demokuraɗiyya saboda haka mai sharhi akan al'amuran yau da kullum masa'udu ibrahim ke jan hankula to ya kamata a ce kundin tsarin mulki an yi aiki da shi ɗari bisa ɗari sauran dokokin ƙasa an yi aiki da su ɗari bisa ɗari kamar yadda ake kare jami'an diplomasiya 'yan waɗansu ƙasa da ke a nan zaune a ƙasar mu kamar yadda ake kare diputoci da rigar kariya kamar yadda ake kare ministoci da shugaban ƙasa yadda dokoki suka tanadi ake kare waɗannan gungun ma'aikata to haka ya kamata a ɗauki dokar da ya kamata ita ma ta kare haƙƙi na masu kara hakkin bil'adama. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa jami'an fafutuka sama da 20 ne suka hallaka a shekarar 2016 a dalilin aikin kare hakkin ɗan adam. Sabili kenan hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa sai NDH da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Turai da gamayyar Refat Niger suka fara yunkurin ƙarfafa majalisar dokokin ƙasar ta Nijar gwiwa a shirin samar da kariya ga masu rajin kare hakkin ɗan adam a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu mutuwar mu a yau da gobe ta zamo noman waɗansu yau yawan mu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu To a gaida Sule Mummuni Barma, masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogo muke cewa yanzu karfe goma da minti goma sha shida na sanyin safiya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To shirin na wannan mako zai leƙa ni a yankunan ƙananan hukumomin Shiroro da kuma Rafi a jihar Niger Najeriya domin duba yadda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa suka tarwatsa makiyaya da manoma da ke zaune a wannan yankin. Al'amarin da masana tattalin arziki suka ce koma baya ne ga tattalin arzikin Najeriya bisa la'akari da yadda ake noma tarin amfanin amfanin gona da kuma tarin makiyaya a wannan yanki. Dole kawai sun gudu sun bar amfanin gonan sun bar gidajensu kawai dole saboda yanayin abin ya wuce ya kai lahaula ga wala Ba wani dabba duk wani dabba da ka gani a wajen yana hannun barawo ne. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Toma Dalla A cikin makon da ya gabata ne dai dubban mutane da akasarinsu manoma ne da makiyaya da ke zaune a yankunan kananan hukumomin Shiroro da Rafi a jihar Niger Najeriya suka tsere daga gidajensu a sakamakon hare-haren da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa suke kai masu. Rahotanni dai sun bayyana cewa 'yan bindigan sun auka garuruwan kukoki a yankin ƙaramar hukumar Shiroro. da kuma Madaka a ƙaramar hukumar Rafi, al'amarin da ya haddasa mutuwar mutane da dama tare da yin awon gaba da hakimin Madaka da ke karamar hukumar rafin kamar yadda sakataren hakimin madakan malam idris zakari ya yi karin bayani eh, a gefen daddare misalin karfe goma da minti takwas tana zaune a gidan nan gidan hakimin madaka ce da barayi yan ta'adda sun shigo garin madaka suna zuwa suka ɗauke hakimin madaka kuma sun ɗauke iyana sannan sun shiga sun kama dagacin madaka sannan kuma sun ɗauki yaran garba ɗan Suma, su ma mazaje guda biyu akwai wani aiki da ake a anguwar magiru wanda yake na magana gudan dalman ne makaranta da za a gina ainihin injiniyan mai buga bonan suna sai shiga a masaukin shi kan ɗauke shi akwai wani alhaji kallama nan wani mai shago suna sai shiga sun ɗauke matan shi. yanzu to ya batun amfanin gonan ku. yanzu amfanin gona dole za a wace a bar shi tun da gari ba lafiya yanzu duk kamata ya mu da mazaje kowa ya gudu ya bari wasu sun yi san dogara wasu sun yi kazara wasu sun yi mina. mu da abin ya shafa kaga dole bayan da za mu yi domin da mu san halin da 'ya'yanmu da shi ne na yake cikin ba kaga ba da daman gudu yanzu yanzu shi hakimin eh. har yanzu yana ta tare da su to shi ma dai Alhaji Usman Erana da ya fito daga yankin karamar hukumar Shiroro ya ce lamarin fa ya kai intaha domin kuwa hatta ranar litinin nan da ta gabata yan bindigan sun yi awon gaba da wasu turawa guda biyu da ke aikin hanya ah, muna cikin yanayi na firgici da tashin hankali a mu ga daya da area kenan area abin da ya shafi hayin yankin lafa erana galadima kogo madaka eh, kokoki basa alawa korebe kushaka so duwa wa'annan wurare su ne manyan wurare da zan iya faɗi amma akwai ƙauyuka wanda yanzu bandit nan sun tada ƙauyuka ya fi ƙauye hamsin wanda mutanen suna zaune ne yanzu a bukkoki ba inda za su zauna kamar a na akwai mutum fiye da dubu bakwai wanda 'yan ƙananan yara wasu ma mace ta haihu a waje suke kwana suna rufe leda yanzu ba maganan ma batun kayan amfanin gona ke a maganan kayan amfanin gona dole kawai sun gudu sun bar amfanin gonan sun bar gidajensu kawai dole saboda yanayin abin ya wuce ya kai lahaula ga wala kawati duk yanda kake tunanin abin ya wuce tunanin nan to yanzu wani hali ake ciki yanzu haka yau da safen nan kamar bai fi minti goma ba mutanen nan sun zo da mashina kusan arba'in da wani abu sun zo sun zo akwai aikin hanya da gwamnati ke daga bakin kogin shiroro zuwa galadima kogo zuwa erana so akwai turawa da ke da eh, ma'aikatan kamfanin tractor wanda suna zaune a wurin sun zo yanzu ba a daɗe ba sun zo sun kwashi turawan nan guda biyu da mashina fiye da guda hamsin suna halbe-halbe sun wuce da turawan nan yanzu yanzu magana yau litinin ɗin da muke yau litinin ɗin da yanzu ga da muke magana da kai bai fi minti biyar zuwa goma ba da suka wannan abu idan ba wai gwamnatin tarayya ta shigo ba babu inda ya gagara a kan yanayin da muke ciki mutane yanzu iya inda ka gani ne akwai mutum mutum tsakanin mata da maza da yara mutum fiye da dubu bakwai a cikin garin yarana dubu bakwai yan gudun hijira wanda suna zaune ne a yarana babu yadda za su suna zaune ne ba masu da gida idan suka sami kango da aka kai gini aka kai window label suna amfani ne kawai da buhu su sa kawai a saman window nan suna kurkudawa kamar suna a dan kara ne a dan kara kuma ana sanyin huntura akwai jirajirai akwai wanda ma suna tahiwa yanzu haka to su ma dai filani makiyaya da ke zaune a wannan yanki lamarin ya shafe su matuka in ji mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti allah a najeriya alhaji hussaini boso babu ba wani dabba duk wani dabba da ka gani a wajen yana hannun barawo ne daba da haka duk nan dazuzzukan nan abin da ya kamata mai girma gwamna ya sa a tsaftace dazuzzukan nan waɗannan miyagun mutane su koma inda suka fito ko kuma a kamar. adadin yawan shanun da kwashe muku a to lallai ban da alƙalam in ainihin hakikani amma kam wallahi bisa rubutun da muke samun wallahi dabbobi masu yawa aka tafi da su saboda haka hanya kawai ita ce gwamnati ta tsaya da san cewa akwai gwamnati kuma jiya da muka yi kira ga filaninmu cewa tafiya rani da ake yana gudu da shanu ana halakawa a daina gwamnati ta yi mashayar ruwa ya zama kowa ya zauna a jihanci inda ya ce kala ya zauna nan amma idan suka yi sata arewa sai su tafi da su kudu su je su sayar saboda ka tafiyan da ake bari suna yi a wuri na tafiya ne wanda za su je su halaka dukiyan jama'a yanzu yi kiran ka musamman da su fulanin da manoman a wannan matsala eh, wannan wuri da wannan matsala su haɗa kansu su bar duba kabila kaza ne suna ɗora ma juna laifi to rundunar yan sandan najeriya dai ta ce ta ƙara tura jami'an tsaro a yankin kamar yadda kakakin yan sanda na jihar niger dsp abubakar ɗan inna ya tabbatar haka zalika ita ma gwamnatin jihar niger ta ce lamarin ya dame ta kuma tana ɗaukar mataki in ji kwamishinan harkokin kananan hukumomi da masarautu na jihar abdulmalik sarkin daji ba an yi shuru ba ne ana kuma ɗaukan matakai sannan mutanen nan kuma ana kama su to amma abin da ke ciki tsare-tsaren da ake bi da hanyoyin da ake bi wajen ganin sha kan al'amari abu ne da ba zan faɗa maka ga yanda yake ba domin abu ne da ya shafi hikimomi na harkar tsaro to kaga bai yiwa ko ka sanar da abokin gaba ga shirin da kake a kan shi don kai haka aika ka ba shi kariya to jama'a yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan shirin sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da julie gresham mai hada sauti mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya. To gaida na ba tsari yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Ali Abdullahi Dorun Baga da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak. Gaba ɗaya suka ce salam VOA Hausa. muna kira ga tubabbin mayakan boko haram da aka yaye a kasar nijar da suka su rike amana kuma su sa tsoron allah a zukatansu ya zama sun yi bankwana na har abada da wannan mummunar aƙida da a sanadinta a rayuwar miliyoyin al'umma suka tagayyara dubban yara suka zama marayu dubban mata suka zama zaurawa da fatan al'umma za ta yi maraba da dawowarsu cikin mutane sai kuma sakon alhaji abubakar jibrin dan gusau dallatu ya ce assalamu alaikum voa hausa muna fata kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc za ta yi amfani da bayyanannun hujjoji da suka bayyana a shari'ar da take yi a tsakanin gwamnatin kasar myanmar da musulmai 'yan kabilar rohingya marasa galihu a kasar sai kuma sakon babba haruna bajoga ya ce muna jajantawa dakarun nijar a bisa harin da 'yan bindiga suka kaddamar akan wasu sojojin kasar waɗanda suke aikin wanzar da zaman lafiya a yankin jihar tawa da fatan sojojin kasar za su sauya salon yadda suke yakar 'yan bindiga da suka zame wa kasar karfan kafa sai kuma sakon haɗin gwiwa daga babawo mato mai aduwa tare da malam maniti na tashar toka mai aduwa da kuma abdulaziz dan goga unguwar sarkin noma mai addu'a suka ce muna fatan muna fatan mika sunan muhammad nami da shugaba buhari ya yi zuwa majalisa domin naɗa shi a matsayin shugaban ma'aikatar kula da tara kuɗin haraji na ƙasa muna addu'a allah ya sa wannan naɗi ya zama alkhairi ga al'ummar ƙasarmu najeriya ga baki ɗaya to amin sai kuma sakonmu na gaba wanda ya ce muna fatar wannan kotu ta duniya za ta yi wa dukkanin masu hannu wajen cin zarafin 'yan uwa musulmi rohingya hukunci daidai da abin da suka aikata sako daga aliyu usman taka lafiya da sani mai lange-lange dan asabe mai fata ya wuri sai kuma sakonmu na gaba ya ce muna jinjinawa kasar zambia dangane da hoɓɓasa da ta yi na gurfanar da jami'ai da sojojin miyamma a gaban kotun binciken manyan laifuka ta duniya ta icc bisa zargin kisan gillar musulmai tsirarru a kabilar rohingya Kungiyar Musulmai ta duniya OIC da ma sauran kasashen larabawa irin su Saudi Arabia da Iran an ji kunya sako daga Usman Shitu Mahuta. To masu sauraro kun saurari sakonnin masu saurare wanda Aishatu Ma'azu ta karanto mana kai tsaye yanzu kuma bari mu ba ka almasi dama ya kawo mana labaran duniya amma a takaice. a takaicen yanzu dai jagabannin 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun yi shelar gabatar da takardar tsige shugaban Amurka Donald Trump a wani taron manema labarai da safiyar yau dinnan talata agogon Washington da kewaye a ginin Majalisar Wakilan na Capitol Hill. Shugaban Amurka Donald Trump zai hadu da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a yau dinnan talata a wajen tattaunawa da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov da ke kawo ziyara a nan Amurka. zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar wasu 'yan yawon bude ido shida sanadiyar aman tanderun wuta da wani dutse ya yi a tsibirin white island na kasar new zealand yau dinnan talata 'yan sanda a jamhuriyar czech sun ce wani mahari ya harbi wasu mutane shida har lahira ya kuma raunata wasu biyar a wani asibiti da ke gabashin kasar. hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta karyata zargin cewa tana yaudarar duniya ne game da makomar yakin afghanistan da aka shafe shekaru 18 ana gwabzawa wannan ya biyo bayan wasu takardun bayanai na gwamnati da jaridar washington post ta wallafa da ke nuna cewa jami'an gwamnati sun yi ta yin shela bayan ko sun san karya ce suka kuma boye bayanan da ke nuna cewa amurka ba za ta iya galaba a yakin ba. masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za mu za ku ji mu ɗauke da wani shiri wanda a yau ma za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wayya kuke kallon batun haƙƙin ɗan adam a yankunan ku ana mutunta su kuwa za mu so ku kira ku bayyana muna. yanzu a madadin abokin aikin nawa ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai julie lazarus gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan namu na wannan lokaci mr pj elliot ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirin yau da gobe.